Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkan ku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. yau talata 23 ga watan fabrairu shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya an kashe jakadin italiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a wani hari da aka kai wa ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya a kusa da garin goma sojojin iraki sun ce akalla rokoki uku aka harba bagdad jiya litinin ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus. ila a cikin shirin za ku ji cewa ana can ana ci gaba da kidayar kuri'un zaben shugaban kasa da aka yi a jamhuriyar Nijar a zagaye na biyu. Ah, ana iya cewa an mazarce kashi biyu daga cikin uku na wato yawan wato eh, da'irorin da ake da su kenan a wannan kasa. Sannan za ku ji yadda wakilin Musa na sha'abin malumfashi ya yi ta maza ya shiga dajin Sububu da ke jihar Zamfara inda ya samu zantawa da ɗaya daga cikin jagororin 'yan bindigar da ke garkuwa da mutane. Mu makiyaya ne, ƙasar nan tana da mai tana da arziki komi ba a yi da mu ba mu da karatu, ba mu da tsaro ba abun da ake muna. Kuma muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirin baya ga haka za ku ji shirin tsaka mai wuya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. an kashe jakadin italiya a jamhuriyar demokaradiyyar congo a wani hari da aka kai wa ayarin motocin majalisar ɗinkin duniya a kusa da garin goma da ke gabashin congo hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp ta ce wasu mutane kuma biyu sun mutu wasu da dama suka jikkata a harin wanda aka yi ranar litinin wanda ya kashe jakadin italiya luka athanasio wani mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya ya faɗa murya amurka cewa sauran mamatan biyu sun haɗa da ɗan ƙasar italiya da kuma wani direban hukumar wfp ɗan ƙasar congo ya ce harin ya auna motocin wfp guda biyu waɗanda ke tafiya kimanin kilomita 25 arewa maso gabashin goma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin jiya litinin mayor Galan, wanda aka gabatar da sunansa don tantancewa a matsayin atoni jiran na amurka ya kira afkawa ginin majalisa da magoya bayan trump suka yi ranar 6 ga watan janairu hari mafi muni akan demokaradiyya kuma ya sha alwashin bin diddigi wajen bincike ban taɓa tsammanin zanga haka ba a rayuwata abinda galan mai shekaru 68 ya faɗa wa kwamitin kula da harkokin shari'a na majalisar dattawa jiya litinin a zaman tantance shi ya zama babban jami'in sa abu doka a kasar a matsayinsa na shugaban sashen shari'a ina iya tabbatar muku da cewa wannan shine babban abin da zan sa a gaba kuma shine batun da zan fara samun bayanai a kai idan har an tabbatar da ni in ji galan tsohon mataimakin mai taimaka a tony jiran na ma'aikatar shari'a a lokacin gwamnatin clinton sojojin iraki sun ce akalla rokoki uku aka harba bagada jiya litinin ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana faɗa amma ba a samu asarar rai ba Jami'an sojan Amurka sun ce bayanan farko sun nuna dokokin Katyusha da suka fada yanki na Green Zone sun kusanci ofishin jakadancin Amurka da ke Bagdaza ciki har da wanda ya fadi kusa da rundunar haɗin gwiwar. Yankin na Green Zone na ɗauke da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da gine-ginen gwamnati kuma wuri ne da ke fuskantar yawan hare-haren rokoki. Wata sanarwa daga rundunar sojin Iraki ta ce an harba rokokin ne daga yankin Salam na Baghdad, inda roka ta uku ta fada cikin alharithiya. Sanarwa ta ce rokokin sun yi karamin ta'adi ciki har da lalata wasu motocin farar hula hudu. filu hashim gumel wanda zai sake dawowa domin kawo mana karshen labaran duniyar a zagaye na biyu to amma kafin nan a jamhuriyar niger ana ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a ranar lahadi yayin da hukumar seni ke ci gaba da kidaya kuri'un da aka kada a wannan zaɓe hakan na faruwa ne yayin da hukumar ta seni ta bayyana cewa an kai harin kwantan bauna akan wasu jami'anta a garin dogo da ke yankin jihar difa inda har a kashe mutum guda yayin da aka raunata wasu da dama a lokacin da suke kan hanyar su ta kai akwatunan zaɓe. To dangane da kidayar ƙuri'un da ake yi na tuntuɓi Sulaimu Mune Barma ta wayar tarho inda ya faɗa min halin da ake ciki. To zuwa lokacin da muke magana da kai hukumar ta sanar cewa daga cikin da'irori 266 da ake da su ta riga ta kammala tantance na da'irori 197 waɗanda idan ka lura haka kenan ah, ana iya cewa an mazarce kashi biyu daga cikin uku na wato yawan wato eh, da'irorin da ake da su kenan a wannan ƙasa. To kamar an faɗi iya adadin ƙuri'un da kowane ɗan takara ya samu cikin wannan da'irori da aka riga aka kirga? Ya eh, haka ne ana tuni an riga an san cewa Eh, nawa ne kowane ɗan takara daga cikin biyun da suka fafata ya samu a eh, iya yawan kur'un da'irorin da aka riga aka girga wato na da'irori 197 din kenan kawo yanzu eh, da muke magana a cikin daren nan um, uh, Muhammad Bazoum dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki yana shine ke kan gaba da ƙuri'u miliyan guda da dubu ɗari tara da biyar da wasu ƙuri'u 193 yayin da abokin fafatawar sa a wato alhaji muhammad usman na jam'iyyar rdr canji ta 'yan hamayya ke da ƙuri'u miliyan guda da dubu ɗari uku da satin da hudu da ɗari da casa'in da uku wato wannan muna magana ne a kan wato da'irori ɗari da casa'in da bakwai daga cikin ɗari biyu da satin da shida a daidai lokacin da hukumar zaɓe ta seni ke ci gaba da tattara sakamakon zaɓe kenan ba a kammala ba to ban sani ba ko hukumar ta seni ta ba da hasken yaushe take tunanin za ta kammala wannan kirga kuri'u eto eh kawo yanzu babu wata takamaimayar sanarwa akan wato lokacin da za a kammala bayar da sakamako ko kuma kammalallen shi ko eh, kammalallen sakamakon wucin gadi na zagaye na biyu na wannan zaɓe iyaka dai abinda za a iya la'akari da shi shine cewa aiki ya sha kashi daga cikin kamar yadda na bayyana ɗazu da'irori 266 bakwai tunan aka riga aka bayyana su an kammala aikin tantancewa za ta yi watakila a wannan talatar nan babu tabbaci saboda akwai dalilai na maganar sadarwa wato na'ura ta ko kuma yanar gizo watakila za su iya kawo jinkiri na bayar da shi wannan sakamako. wakilinmu sule mummuni barma kenan a birnin yamai yanzu kuma gasar fili ya dawo da labarai a zagaye na biyu jiya litinin firaministan birtaniya boris johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus yana mai yabawa da shirin rigakafin da kasar ke yi da sauri don ba birtaniya dama fara sake budewa ranar takwas ga watan maris nan da makonni biyu ɗalibai da yara 'yan makaranta daga duk makarantu da sauran cibiyoyin ilimi suna iya sake komawa koyarwa ido da ido daga ranar takwas ga watan maris mutane kuma za su iya haɗuwa da mutum ɗaya daga wajen gidansu don shakatawa a waje abinda johnson ya faɗa wa 'yan majalisa a westminster kenan tun farkon watan janairu birtaniya ta kasance daga cikin kulle mafi tsanani a duniya tare da rufe makarantu da jami'o'i da dakatar da cuɗanya da jama'a kuma ta tilasta an rufe duk wasu shagunan da ayyukansu ba su da muhimmanci. Wani jirgin jigilar hukumar sama jannatin Amurka ta NASA ya isa tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ISS jiya Litinin. Ɗauke da sama da kilogiram dubu uku da ɗari shida na kayan abinci da kayayyaki zuwa ɗakin bincike na sararin samaniya. Jirgin wanda kamfanin Northrop Grumman ya ƙera. An ɗaure shi a sashen tashar ISS mai fuskantar duniya jim kaɗan da isarsa. Baya ga kayan amfani na tashar sararin samaniya, kayayyakin da jiragen ke dauke da su sun hada da kayan aiki don gudanar da binciken kimiyya don kirkirar wata fasaha da za a iya amfani da ita wajen magance cutar ido da samar da kwamfutocin da za su yi aiki a sararin sama da kuma gano dalilin raunin tsokar idanu da 'yan sama jannatus ke fuskanta a sararin samaniya ta hanyar amfani da ƙananan tsutsotsi. To a gaida Sarfilu Hashim Gumel. To a Najeriya yanzu hankalin al'ummar kasar da aksarin mahukunta ya raja ne kan a yi sulhu mai ɗorewa da 'yan bindiga waɗanda suka gallabi mazauna yankin arewacin ƙasar. Wakilinmu Sani Sha'ib Malumfashi yayi karfin halin shiga cikin ƙungurmin dajin sububu a jihar zamfara inda zan tada ɗaya daga cikin jagororin waɗannan 'yan bindiga wanda ya nemi a sauya sautin muryarsa ya kuma faɗa mai irin ƙorafe su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da ya aiko mana. Wannan karar bindiga ta lalai marhaban ce ga bako wanda Malam Halilu shugaban 'yan ta'addan arewacin Najeriya ya yi mana irin abin nan da akan ce gani ya koriji. Kai tsaye mala Halilu ya sanya mataimakinsa Shehu Ragab da ya zanta da mu. Ga kuma yadda hira mu ta kasance. Na fara tambaye shi da cewa ranka daɗe ganin maganganun da mutane suke yi game da sulhu da kuma inda ake yanzu. Ya sanya na ce bari mu roƙi arziki in an mana izini mu nemi jin ta bakin ku kai tsaye abin da ya sanya ku kar mutane don neman kuɗin fansa. dalilin daukan bindigar nan mu makiyaya ne kasan nan tana da mai tana da arziki komi ba a yi da mu ba mu da gado ba mu da tsaro ba abun da ake muna mu ake kashewa kuma mu ne ake ba da labari mu muke kashewa Rajab ya kuma bayyana takaicinsa game da soke kasafin da Janar Sani Abacha ya saba baiwa Fulani makiyayan Najeriya bayan rasosa aka daina. An yi sulhu da ku a baya kura ta lafa daga bisani aka koma gidan jiya. Shin ko an saba muku ne? An saba mana ta yi sulhu da mutum yana rigima ka ce ku bari. An bari da ka yi sulhu da mutum ka ajiye shi na ka bashi da bindiga bai da abin da yake shi ya zai maka. mutanen na inda kuka ga mu nan wani yanzu ya shekara goma bai san inda gidan suke bai san inda yan uwan shi suke daga shi sai bindiga daji yake ka yi sulhu da shi ka koma cikin gari ka zauna ka bashi daji da bindiga da kartush amination ka bashi ya zauna cikin daji bai da abun da zai ni zai maka eto eh ranka dai ai aikin gwamnati sai da ilimi duka maharanku suna da takardar shaidar digiri Me yasa ya kawo ke rigima saboda rashin karatu. Dukkan munan babu mai karatu. Babu wurin to sun amshi daji sun sare. Babu burtolin da za mu bi. yanzu al'ummar najeriya fa mafi yaren rinjaye suna son a sabunta sulhu amma mai ɗorewa. me kuke bukata a yi muku don kawo ƙarshen ta'addanci abun da muke bukata yadda suke daukan iyansu aiki su zo su dauki makiyayan na aiki su sa iyansu karatu abun da kasar ga abun da ake yi a ƙasa yadda suke sani kuma mu sani yanzu misali a ce ga ka ga gwamna ko kuma shugaban ƙasa me za ka ce a yi don warware wannan matsala da ake fama da ita yanzu gwamna ko wani mutum ni wanga abun da kake ya fi karfin gwamna shugaban kasa kan shi inda ya san meye ne a daji meye ne dan adam yake halin da dan adam yake ciki a najeriya da bai sa magana na ya tsaya ce gwamna ko wani mutum abun nan ya fi karfin gwamna shugaban kasa kan shi in zai tashi tsanan sai ya nemi taimako daga wasu kasashe kamin ya iya gyara wannan abun. Maharande sun koka da cewa akwai Eh, 'yan uwansu da aka kama a jihar Bauchi shekaru da dama har yanzu ba san inda shin suna da rai ko ba su da rai abin da suke so a bayyana masu su san abin da ake ciki. Sani Shahab Malafashi murai Amurka daga Zamfara a nigeria. daya daga cikin jagororin 'yan bindigan da ke yankin jihar Zamfara kenan a zanta wasu da wakilinmu Sani Sha'ib malafashi To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. ya yi magana cewa ya kamata fulani su fitar da gurbatattun cikinsu. don ba kashe wannan wutan ba don mm. duk yaraba sun dun ɗan arewa ba su san ba filatai ba san ba haushe ba mm. idan abin ya tayi zai shafi kowa ne jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka fara dangane da halin tsaka mai wuya da fulani suka shiga a najeriya da wasu sassa na kasashen mu na afirka amma musamman a najeriya din idan kun sari mu na farko da ya gabata kun ji cewa mun fara tabo wato halin tsaka mai wuyan da suke ciki na inda a bangare daya ake ganin suna wahala a hannun wasu kabilu na najeriya musamman a sashen kudu maso yammacin najeriya to kasashen yarbawa amma kuma a ɗaya bangaren ana zargin su fulanin da cewa sun fi yawa a cikin masu aikata laifuffukan sace-sacen mutane da kai hare-hare da sauransu to a wannan kashi na biyu din za mu duba alakar wannan hausa fulani da ake cewa me bambancin su ne kuma me yasa ake ganin kamar su hausa da ake ganin ba wanda bafulata ne yake kusa da su kamar su su ne suka fi cin kwakwa a cikin sace-sace da hare-hare da sauran ta'asar da ake zargin fulani da aikatawa sannan kuma za mu kokari mu bincike ko ko mu duba me laifin birane a wurin yarabawa din nan kuma ina maganar tsoron da ake ji na cewa hare-haren da ake kawai fulani a wasu sassa na najeriya zai iya janyo mai da martani a arewacin najeriya din sannan kuma akwai magana cewa shugaban kasa muhammadu buhari bafulatani ne watakila shi yasa ake kawo siyasa a cikin al'amarin nan gaskiya ne kuma wannan abu ne shi tsakanin arewa da sauran sassan najeriya ko menene ba ta da bata lokaci ba ga baban gida jibrin wakilinmu da bakinsa salisu garba sarkin fulanin shagamu da kuma alhaji musa jika na kungiyar amnesty international bismillah malamai in sarkin musulmi ya fito ya yi wannan magana cewa ya kamata fulani su fitar da gurbatattun cikinsu mm. haka ma a hausawa akwai gurbatattu babu jinsin da babu mm. to amma a yanzu yadda duniya take juya ko kuma yadda najeriya take juyawa babu waɗanda aka fi kallo a matsayin gurbatattu din irin su fulani din akasarinsu mm. ban ce duka ba so mm. kaga zauna ya yi walwalan shi ya gudanar da harkokin shi matukar bai saba ma kundin tsarin mulki ba mm. ne. Hmm. amma su fulanin kuma sun kasa fahimtar shi bahaushen fa har yanzu fa yana kishin su yana kuma tare kuma da su hmm. to sarki me kai yanzu haka kana zaune ne a yankin kudu maso yammacin najeriya me yasa kake ganin gabar kamar ta fi tsanani tsakanin al'umma da ke wannan yanki da yarbawa da kuma fulani eh, kamar eh, gurin wata guda ko kuma kwana bakwai da aka ba su to abin da ke faruwa wannan ah, idan wannan idan ba kashe wannan wutan ba saboda su yarba su ba su ba duk dan arewa duk dan arewa suna ba su san ba filatai ba san ba haushe ba mm. idan abin ya tayi zai zai zai shafi kowa ne ba zai shafi wai ba zai sa kama filata ne kare ba saboda su abu suka dauka kawai hausa filan hausa filan ba ma ba ko kowa ne idan arewa ne kawai kawai shi ba haushe ne don haka idan don haka idan irin wannan su dole wanda abin ya tashi a kudu ba zai kyau ba saboda medicine kansa zai shafi kowa ne zai shafi kasan ma gaba ke daya don haka ne da abin ya dawo gaba da mutane suka masu hange da duka suka fito suka ce lalle lalle wannan ba sai kashe tun da wuri saboda in ba kashe wannan wuta tun da wuri ba to abin zai shafi Nigeria gaba da saboda ba don suka fara kai ma filani hari suna suna kai ma filani hari yana tabbatar maka to daga na abin kowa zai koma kan uwa da wabe kan kowa ma dan arewa kawai ba za a ce kowa kowa kowa ba fulata ne kawai za su kashe kashe ne ka kuma yin zafara haka nan kaga kuma arewa su za su dauka don haka ne kawai Allah ya kama da wasu mutane suna so su haddasa wani su haddasa wani rikici tsakanin Hausawa da da Fulani wanda suna so su kawo fada wata gaba wanda ko wannan ga wanda wanda zai wanda zai kawo matsala tsakanin tun da an gado ana tare ko kuma ana so a bada arewa ne ma kawai na a takaice saboda me arewa ba ba gina zaka je gina ɗaya biyu ba ka samu gina ba fulani ni ka ba an zama daya an zama uwa ta ba daya don haka ne kawai maganan wasu mutum so su yi amfani wannan damar su su kawo wani abu na bangaren siyasa ko kuma su kawo wani wani wani abu da ya kawo da yan arewa matsala kawai shine shi daga lokacin da abu ya tashi a kudin nan maza maza aka yi kokari a kashe wutan saboda in ba kashe wutan ba za ta shafi kowa ne ni kana na magana na sha magana biyu ma na magana ina na dinda magana kan wannan abu to lalle a a kawai an kashe wannan wutan saboda irin kamar da ke faruwa a arewa to a nan idan faru a kudu maso yammacin kasar da ba abun ba zai kira shafi kowa ne zai shafi duk Najeriya kasar nan gaba daya kamar su shugabannin al'ummar yarbawa suna tuntuɓar ku domin a samu maslaha bayan wancan taro da aka yi na jihar ondo? eh to suna ana yanzu abin da ke faruwa mm. ai kama shaka mu kama a ogun state mm. abin da shi gwamnan shi gwamnan da kuma kwamishinan yan sanda sun ce gaba daya kowane kowane local government kowane dpo da sarkin da sarkin gari na wannan gurin da sarkin da duk wani al'umma da ke wannan gurin a jiya mikin da su gwamna ya aiko ya ta shi yana son cewa ana so a shiga tsakanin hausa fulani a wannan tafiya kana ganin haka yana da alaka da cewa shugaban kasa ba fulatani ne saboda haka kila 'yan siyasa sun shiga sun yi dumu-dumu a cikin wannan eh, rikici na kabilanci ba zo saboda shi ba fulatani ba ne ana ai wannan abu handali ana so ya za a yi a keta arewa ne kawai magana wai shi ba filatani da ko don ne don ko wai ba filatani za za za a ce a ce filani ba su gaskiya ko kuma suna rikin gaskiya ko kuma suna yi don shi ne ba haka bane wannan abu ne wanda yake yana iya yi ba wai don ana ana yi don arewa ne gabaki daya ba magana wai da filatani kawai ba wai ko ana magana kan shugaban kasa ne ba don shi bane ake ana magana arewa ce ake arewa ce ma ko ba haushe ba ba filatani ba kowa duk arewa da kawai ita ake ita ake ita ake hasashe magana gaskiya ke Haji Musa Jika kai ka yadda da zargin da wasu ke cewa watakila 'yan siyasa sun yi dumu a cikin wannan rikici? Wato Malam gida kungiyoyi wanda suka shafi na kula da ko kuma kungiyoyi waɗanda ake kafa su da sunan harkoki na Fulani. Magana ta gaskiya ba sa taimakon Fulani akan duk wani abu wanda ya taso nasu. wurin 'yan duk ba fulatani wanda yake eh, eh, eh, mai kiwo ya fahimci wannan ya kuma gane kuma wannan amma maganan ƙungiyoyinsu ba taimakon su suke ba saboda ba wani abu da suke musu illa kawai a ce yau wani masifa ta same su an je ga mahukunta sannan su shiga ciki su samu suma abin da za su samu a ciki amma ina tabbatar maka idan hukumar nan ta nomadic tana aikinta yadda ya kamata kuma ana kuma ba ta kuɗi yadda ya kamata na abubuwan da za ta yi abin da ya shafi inganta rayuwar fulani shine kamar gina musu makarantu da gina musu wurin mashayan ruwansu burtali dai ga baki dai to a gaishe ku malamai sunan kuɗa ake muna fatar an amfana da wannan tattaunawa da ake kan matsalar da fulani suke fuskanta a najeriya idan allah ya kai mu na wato mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku mahara din nan inda kuma za mu duba tambayar da wasu suke yi na cewa watakila da za a biya wasu fulani bukatunsu ko waɗanne irin bukatu ne to watakila da ba a fuskanci matsalolin da ake fuskanta ba sannan shin shugabannin arewacin najeriya suka hada da gwamnoni da sauran shugabannin jama'a sana abin da ya kamata wajen tallafa su fulani a cikin wannan matsalolin da suke fuskanta ko me ra'ayi game da kiran da gwamnan jihar kano abdullahi umar duje na yi na cewa a daina barin fulani ma suna zuwa kudu su zauna abin su a arewa to duk za mu kama ku wannan a rana mai ciwon allah ya kai mu yanzu a madadin shi wanda ya shirya shirin wato baban gidan jibirin wakilin ma da ke Legas da kuma bakinsa alhaji salisu garba sarkin fulani shagamu da kuma alhaji musa jika na amnesty international da kuma garas alheri abdu da ta haɗa mana shirin nan ni ne ali mustapha Sakkwata a washington dc ku huta lafiya To gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaici. An kashe jakarin Italiya a jamhuriyar demokaradiyyar Congo a wani hari da aka kai wa ayarin motocin Majalisar Ɗinkin Duniya a kusa da garin goma da ke gabashin Congo. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta ce wasu mutane kuma biyu sun mutu wasu da dama suka jikkata a harin wanda aka yi ranar Litinin wanda ya kashe jakadin Italiya Luca Atanasio. Jiya Litinin, Mayor Garland, wanda aka gabatar da sunansa don tantancewa a matsayin toni jiran na Amurka, ya kira afkawa ginin majalisa da magoya bayan Trump suka yi ranar 6 ga watan Janairu hari mafi muni akan demokaradiyya kuma ya sha alwashin bin diddigi wajen bincike. sojojin iraki sun ce akalla rokoki uku aka harba bagada jiya litinin ciki har da biyu a cikin yankin birnin da aka hana fada amma ba a samu asarar rai ba jami'an sojan amurka sun ce bayanan farko sun nuna rokokin katyusha da suka fada yanki na green zone sun kusanci ofishin jakadancin amurka da ke bagdaza ciki har da wanda ya faɗi kusa da rundunar haɗin gwiwar jiya litinin firaministan birtaniya boris johnson ya sanar da shirye-shiryen fara sassauta matakan kulle na coronavirus yana mai yabawa da shirin rigakafin da kasar ke yi da sauri don ba birtaniya dama fara sake budewa ranar takwas ga watan maris nan da makonni biyu dalibai da yara 'yan makaranta daga duk makarantu da sauran cibiyoyin ilimi suna iya sake komawa koyarwa ido da ido daga ranar takwas ga watan maris mutane kuma za su iya haduwa da mutum daya daga wajen gidansu don shakatawa a waje. abinda johnson ya faɗa wa 'yan majalisa a westminster kenan wani jirgin jigilar hukumar sama jannatin amurka ta nasa ya isa tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa iss jiya litinin ɗauke da sama da kilogiram dubu uku da shida na kayan abinci da kayayyaki zuwa ɗakin bincike na sararin samaniya jirgin wanda kamfanin northrop grumman ya kera an ɗaure shi a sashen tashar iss mai fuskantar duniya jim kaɗan da isarsa. masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu daga ofishinmu na yamai da ke jamhuriyar nijar yanzu kan a madadin sarfil hashin gumel wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma ciba hero ne da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalu ke cewa a kasance tare da mu a shirin namu na hantsi.